عباد الله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 akon da man tabenta ala duniya duniyanin lahira ñiñata ala tendu bono bonota ka sarata ala duniya duniyanin lahira tiñata mbe ala la ka jayi man somi alon ko ay limane amulu lenka akwa tal mulu men dangena ta alala alisila alanya ada alisi akata ali tara lorin dino tonya nyama kan alanya al so famuk fa tara al ma nga ala tan to man so me adali akata al hada madingul be tew ala kon tele ala dada kabon ni la ma kilimbala nga wala muso dada ka ababala ala ko subhana al silaman sonya me alon ko al kanyo dani wala ko kamma nin kudun dal tema al kanyo dani wala ko ka o kola al kanyo dani badiya men fanan kamma asisila alanya badiya al fanan al salon ko ala bal korosiri ne wato bela wato nan man sawon alala, la sekono nan man sawon ala hada madon korosot mbe ala tentula jalla wa ala man somi alon ko ha daali qur'an on kono a ɓatel momi an ka limanade alala alisila alala alkal toña fo ni wa keta ala subhanahu wa taala na alisila alala alkal toña fo alisi alala yamaronoma alemula kilanoma sallllahu alayhi wa sallam tine fulan ɓe me mais alon ko wolam ala sa allah junubol kafari almantawumenula o fana tine do fana ala ko tine ba be je mu gañaw ti lahira gañaw alamalen mbulaw jol kon o be kola ko sala sa ko be to nyama walan ala alquran oto mi ala ko niya fani ya fola kannandiroɓe kannandir tilinne o walan kilani men nana men niya silomu da sallallahu alaihi wasallam niya da imam fo ta itelemantaɓenda Kuwali be kujawo mene mole men commencé fayye diino kono kila diinati kilanamanna aɗum kuwo kumole a commencé fayye diino kono kila ko ku kukutale mate commencé kuule mate aɗum o be mo da ka mo sidi mba kon alamalen be tankawol ateli mbaɗin kendolu la dinkira baraka ma allah o hakkille baraka mbe ala na subhana mbe men fala jam fasin nafa na duniya balwoto anil ahira balwoto gonna kacaɓe murumurundi men na bi wolemu fatan fanso si fatan fanso me ye lon ko asi misilimo silan bari asi hakkilma silan asi momo ni a hakilo warata han namanke bi be asidenwu fana si fatan fanso da damen ɗo ni wati gena politico lete politico me alon ko atata farin undin jama bala kuwo men mandiya ala ta farin kuma kan jaw jama bala men mandiya alay ta farin bara jaw jama bala men mandiya alai subhanahu wa taala bari men be jaw ta bake bake bake bake walam sifatan fansote walan sifatan fansote ala ala hakkiloto anata sahih imam al-bukhari ani sahih imam muslim o fanaye hadiso ñin fintindile wa hadiso ñin ikoyamuta jabir bun abdullah alama atalla dunyala yalam ako eh, sonko dunta dindin fula me yalon ko madina sata o kono dindin fula ikuyata je. biri sonkata dindin ɗo wolmum wollete men yalon ko nin kila bayin bayinta alamolu nin kila bayin bayinta kabona makka kana kana madina madina ko le jiya din din do wal mu jiyatiyol leti aɓe ko luntawol nden jiyatiyol ɗum tañol biri wokketa din din do barata ako yalal ansar he atel kolu atel lansariyolu lukare annaliyanan fasajan nde wuluñol ma telleti dinin do fana ko ya yalal muhajirin atal nalalu atal lum tawl med yalon ko al wuda tanan kabo maka kana jang mbadi wulu anna lenan fasa mu kuma kan jaw balat kabiri yo fo fabanda sami'a dhalika rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kila na do banke kuma kawla moy o wur kaw ay wala moy momo bala molu kumandila pour yene yana fasa dinno wala o kede o man ke ba mu kallafo fote ntella jammin ka ke keba lafan ka. kake kila ko ma balu da'wal jahiliya he eh, mune jahiliya nir mun jinte jahiliya wato mol ka daji kan ta ya menke mune o sijan bi kila kan fadat ako jahiliya wato wato misilmiya manna mol be sonin keyarin wo mu daji kola da manke misilmiya kono daji kati ni mu daji ka kurumbalete kila balantala sallallahu كلاغ صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممتنة ألا تجي فين يوندين kela dambe o mol kumande furka ne ke fasa nyindo fana ala dambe o mol ne pour kane fasa kila ko sallasa ala tuje kunya undimba gambi am kol malam falbe kila la kuma ko moyla nali amu askale khairati nyi male misalo ti bankol to ala ka bankol ke bankol e kawandolati ɓankolu pembe taja mene anko ye civil woke ka dambe ñiñoŋo wole a saabu sifatan fanso anin sifa sa way ma sibo men si walla ɓanko ma fo duniya kiro animi sota ɓolela mbaɗiŋolu alga hakkilo to ye momoje aɓe diyamu ka ɓe sifatan fansi kumo fola ita hakkilema a tuje a dasatale alamoyaman futa de wo hakkilo ma yiriwa sago gambiya ñin gambiyandiŋo mi alon koye ko duniya amu dolla sate e kilinnati inata yakorosi fana motaja men mbaɓulo wulindila aya fo te lambe o be tu ɓe tuwo muñin sikari dammaleti nin sikote mamma ñoola na o foye ɗono a fayimi e damɓe olo walle man bela toña fo moolu beela ɗunta ñokono molla kanunteya ɗunta ñokono molla haajol ɗunta ñokono molla baadiyal ɓe ñokono oɗon mbaadolo aliɗa ha sifatam fansola allah politicol kon aliɗa ha sifatam fansola allah kaca dinkiral to aliɗa ha sifatam fansola allah ben dinkiral to aliɗa ha sifatam fansola allah ɗo kuɗulalu to niɗa kontemu sikarleti ndella siyo wala fi fisata sikariti adala siyo ɓota jumale bala sikota dame to namamo setano bala wota ɓotan ɓemba adama le bala e gañin men fo ko allah seefi sadawol de walla seeboto jumala bal woluta mbe ɗangenarin ko wol botan mbemba adama bal fanita ɓota dow ɓala de sayin mbemba adama din jumala mo ay men fi senda addo ñoote yiɗi waale ketan ɓe mba adamana wuloto walatinna moolu moolu kontonle fatata ila kaŋole fatata bare ala kongo ɓe ke kawandole ti o manke o manke fesamantiaden ala ko ya ayuha nnasu inna halaknakum min dhakari wa untha wa jaalnakum shuuban wa qabaila litaarafu inna akramakum inda allahi atqakum al aya ala ko atel moolu ɓe cew ala e ɓeele kumande ndele ali dada kabo keni muso bala ngali dada kalike bankoluti ngali dada kalike siyoluti ngali dada kalike luti ngali dada kalike luti. mun kamma taarafu pour al siñolo wo dammalem lamu men nataje lamu litalil ala o ke men kam pour nga ñoo suutee bara ala ko fisa man tara sikili yede min fisata modu beti min na ala ñasilan warta molu beti wala ta wala fisata molu beti wolo o dalinga hakkiloto kila sallallahu alaihi wasallam ala hijo laban hijo ay menke men na ala saya man jam fanyola maka sato kono kila e molu lenka akeda arafa lunti akeda lumbar kama bati me alon kolam hijo warton kilaymol lenga koko albe mariyamu alati inna rabbakum wahid albe mariyamu mari kilinnati wa inna abakum wahid alfa albe mu kilinnati be ba adam albe wuro لا فضل للعرب على العجمي ولا للعجمي على العربي كلام صلى الله عليه وسلم عرب من في سيا أتنوتي أتنو من fi سيا arabuti. kilaba sallallahu alaihi wa sallam alan ya silan wala kamolu tambin ni nyol kila sallallahu sa len karo ke din kila do ko dege ako ko kali alon ko jamu min tolati e kay ko janna mu bunti damen dalon ko kelo haram ya taje janna mu dinkira kila ko me kari juma gon e kay nyinen karoti banna karo kelo haram ya tamen ko nyoyelo bo kila ko sallallahu alaihi wasallam allah hero yelo haram ya ta nyoma ko biilum haramu ya ta nyame, allah ya yelol haramu ya ta nyoma ko bi karo haramu ya ta nyame, allah ya yelol haramu ya ta nyoma ko bi mbe ñindinkiramen to même di alay kelo haramu ya je nyame. allah ya yelol haramu ya ta onya hadiso la kon sigata fa ko le fana allah horomolu haramu yatale oto mbaadiwolu aliŋa ñola horomo al nga ño diamu diyamu al nga ño respect kun isayensi kumbankoka ñiŋ bankundo yata de ali be laala wala ñoomen ali ñooli ba faale fula police station ali be la moolu ye ben je naali la moolu benta je ni moolu men kammalu wolu be kuŋo jimilal kaatu i b'a je ko kuukaari nana tambite bulu kuukolen ba ñine ye bonda ñiŋ siikaari wala moolu ye bonda kono ñin ɗo fanan saje kukolen ba ndunta kono ñin sikari wolen bonda kono atella ñin sifatan fan so nafale gambiyankoro nkadiyama hakkille ma leyde alala kumo ka hakkille le nafa alamugala kuma wulindi moɓeede aka wulinde hakkille malen inna fi dhalika la dhicra liman kana lahu qalbun aw alqa sama wa huwa shahid wala nan mbaɗiŋol aliŋa hakilo tum fo kuma to momo yiya men fo be konti ɓolala le momo yiya men fo eɓe konten ɓolala aqulu ma tasmaun استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin tento be ala da dafeŋolu be mario me ala tentula ala nema dambalol kam me ala tentula man somi ala ka ñim bankun sumiyandi mba danila fasim bankun to sumiyari me ala tentula subhana me yalon ko aka eh, kanto kololu ala le ke nyaji ke muta tab ke ila sembo busira ka ikulu silola membe ɓe mbe aladana hanna subhana asa kisonin nemo kenna annabi mo ɓaye Me alon ko bira nata ku folo folo aye men dada wolemo kamolla daji kolu dada kilafo sallallah alayhi wa sallam boistu li utammima almakarima al akhlaq yenda kinan pour ga daji kolu beteyandi Kila na tawal ala ka wo innaka la ala khuluqin azim ite mu mole de mialan ko be daji kambe te balaka ite daji ko nyi nyata ba wala na daji ka kende tiyo atal ka daji ko dunni no molla atal mbadi kendol ala la dinkira barakamal na kulbala fanna fula muru murumurundi men na mun mu nendiroli men yalon be facebook ol to anin men yalon koɓe ɗinkira jamal to mbadiwla aliga hakkilo hatloto momoron ni ni yela alfa respect ita wandi alfa nen na de billahi wallahi tallahi alay mamarin jayi alfalemate siyola karola alfalemate dinola karola moya la karola aman ñam misilime kiliye musilimo men na hakkilo ye fate o fa ye daabo kawo keɓa nen de itele a tomo e ka ko kiti latin tema kiitiyo na keta tuman ɗo moole mata asuɓoynole tuman ɗo moole mata asuɓen sawaɓo fe ban na da fana ta jara ñaati de kabula la kanen wonda jara nyaade de siko te damen do aliyajele alnyaaje lummen na kartobe kondi kan aliyajele ba o karanka adi ko tubab karande ngol mate o do salon ko niaja be o karanka o wado o ta tartano aka qur'ano karande mbadi wala alnga hakiloto niyela alfatu suwo kono kanata ka wandi alfa nen wande alfa non kam o tiñale de nyin ke e munekalla allah sanji jelu albanenna na aɗa telle ka tomo ala yatanɓe nal ñal kunu ka ka to nyafo mi ka ka to nyafo ya bulala dindi meram meram meram yelo ka nyin keba ba ka to da i ike min ika do moroke adiye fama to suwa mbaade wol wonta daaji kañum maade ñim fana mo lawulo ala nga ñoo buuña nga ñoo respect ñim fana mo lambe tiyolete ala nga ñoo buuña nga ñoo respect ñim politicien keɓaali men ɓe lorin i kene munela ne ke la i ni nina dimba allam i ke ne munela ñin men ɓeeloto politique ola i manque mooti moñanta menu nenna gambiyankolu ali ŋan hakkilo to ni yela alfa du so ne ima lafi moye jijawo faya kana te ka jijawo fay wande alfa kan de aka dindiŋo tiñale kilafu sallah sallallahu alaihi wasallam ako sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufurun ka muslim wonen fasiki yalamade yalamu nen fasikiyade ka bo alala ya yamaro koto ni e monen nen i bota alala yamaro le koto de kilago ka kelendi omu kafiriyalete mbaɗi on ali ŋan hakkilo to kilabu ka diyamandi diyala de khilafu sallallahu alaihi wasallam kama fi hadith abi hurairah fi sahih aqo sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut momo danke ne ata alala idan ke ne ata lakhirah be sotala isi khairu fa ye wala ye dai memem debe fitino kurukuru kanyin bankun kan billahi wallahi keɓa kendu fololla duwato anin kana bula bi alfa la duwato wo be ɓoyle tele kun kande be kasara la je ñin bankum ɓe tenkunna man ke bi duwate de la tem ko abi a man kuma siɓilat ita ma imira qur'ana tanga dula jelle be jang ita ma imira dina karan dula jelle be jang wol be ka men duwa wolemo ale en tanka ay banko sumiyandi ite kunna kuwa kuwome alon ko ɓe lafirin fitino e wulubanko kan e kuŋo kanne nde wallahi momo ni yata fundi di e kono konol koye lafta fitinole e wuluñum banko kan alama qur'an o men ɓe karanta ñum banko kan ala ya duwa jaabo beeta aya ɗiñum banko molla a yete fondala ite ɗum ma sibo kono ite fambondla men kon aliŋa hakkilo to dinni mereŋol le be jaŋ musol le be jaŋ konomal le be jaŋ sasatol le be jaŋ kurantol le be jaŋ fuwarol le be ñum banko kan mbaadiŋolu fem fem na a si fitinoo wulu ali ŋa fa akuma kuma la kila ko ni dan kenya ta alala la i daŋ keneyata ko idan ka ne ata lahira la soto la isi kal tonya fo isikal khaira kuma fo isi nendiro tuje isi fitina bonni ko tuje كلاب صلى الله عليه وسلم وحديث كلونه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره كلاب صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا على لا إذا كان هذا الآخر سطولا يسينو قناة تورا ite men fane yaaje koye gañe tale kane signe o haɗani min saju so ɓonde de mbaɗiwlo aliga hakkilo to signe ala mbaɗiwlo aliga hakkilo to signe ala mbaɗiwlo aliga hakkilo to signe ala Kuwa kuwa ka bande kuwo kuwa ka bande de ɓaɗen lata ko nin probléme o ɓanda Dole ɓe kuma jimila de ɗole kumali fo iɓe kuŋo jimilal wonnin ala ɓen ñaarum fa ata ɗiyalelan moole moolu taaje ye ɗanka ka fo ye ɗum eɓe ɗum na jahannama de idan ta mu jahannama ta kina ko sallallahu alaihi wasallam ako limani amo ka danka ana fa be kire ita mu kilal ita men gamolu danka ita mu kilal ita mu fa alal na alina hakkiloto imam shafai a yafala baydoɗo ako ihfad lisanaka ayuha l insanu la yallagannaka innahu thubanun kam fil maqabiri min katili lisanuhu kana tahabu liqa'ahu l aqranu akoyta haɗamadi o inawo tankandi isalon ko inawo mo sabalati same alon ko ala kuno jawyata bake i kana son a ako mo ke kende jama balabe kaburo kono inawole sidi kaburo kono de Ya kuma le fo wo le kete la satoti mbaɗiŋol alinalonɓe mune fola nde lañin namoɓe kontiɓola le naji ñakesoɓe kontiɓola ntuloɓe kontiɓola mbaɗin sonnomoɓe kontiɓola ala ko la takf ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basara walbasara walfuad kullu ulaika kana anhu masula idaɓe siɗin jang iɓa fola ko ñinnin ñinnin ñina keɗa amanke ñala amanke ñala alkamen ɓe sata tu amanke ala ñala de alale hakkilo to alaɓaal kondiɓol lalale, kil ala ko subhanahu wa taala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid nyin da fara fulo tema fen fen na findi je fo malay ko sa safe abuka safe ken senkede wolo lumbe sila mo babulo abulo fulo bele nyukala da kono ka kumbo ka abulo ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا alga hakkilo to baat siña jellen duniya kono ye kiila nen ye kiila ɗo a mo yelo man mo bankun kam bari fa mo niyo man kuyala la jamfa, mo niyo man kuyala wai e fayi nin fai da iko ko boy da iko ganye da, wali be ko ani de ani ga si ga tenkunke nga nemo mutan kana kuma nga na ga gande mu luwa de mbiɗa luwa do ita ko hani wote kala ita ko fo fitinoye wuli ita ite mo ala lanatullahi dan alala be tele ime mira dindiŋol lamen be ñem bankon kan ime mira musu konoma lamen be ñem ka kan ime mira sasatol la men be laarin leptani courant i ka wole ke nuŋol i keni ji wala i ka domoro nin courant ofta wol bita alakhira wala ko me balafa ya ta men kete jato be kendari ye faŋo taale je mbaɗiŋola aliŋa hakkilo to ala le ka mansa tombon ala ko kulillahumma malika almulki tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نمو قرآن آيات على كلا فعلا إتلك من سيادي مولا ni pare da kabusi me ne ka wafu abulle ne ale man sa wafu me buli buka mun tano fere ika fo alal molu tambi tanu nyin duniya kono wol mu ke fatim balati de mo buka ka kaman sa mun tawol bulu bar alale ya mun bulo kono ni ala lafta kata momo bulu wallahi billahi tallahi hannin gambiya bela ta koma ala ba ba ni ala ma ba momo bulu billahi wallahi tallahi hannin duniya fa bela kafuta nyo pour que dem ba koy ita succeed la kilaba adoma mi alon ko wala abdullah bin eh, abdullah bin abbasi anaɓe sellin falo koto ɗinnon kambano ba koma aka ko mbeya marra kuɗantana womude hakilo to aka ihfazullah yahfazuka ala la kuwo tanka ala si tanka de ihfazullah tajidu tijahaka ala la kuwo tanka isa ala tare nyato ko kuko idun da kuwo kuko no problem o problem hanni mol be da boy feje isa ala tare ja si kanande akai alam anna al-ummata law ishtamati ala an fa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa bima kataba Allah lak alon ko hanni wolu bele kaftaño pour ke nafano fenna ka keye ite fen kenoye fo ale men ale men o ɗam alɓe kele أكا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بما كتب الله عليك hannin duniya bele ka futa ñon pour ke ite tora ite tora nola fo ale toro men le kan akai atil aklamu ya kalal da ci kan kai to bala fenta safala kotake wajen fati sufu kala men safe kai a bala abanda ale kala ya mari kabila janna be duniya da dala sanji wiri kemeluru sanji wiri kemeluru ale kala kuma na ka oktob aka ko asafe aka mbe muna safe ala aka asafe fenfen mina kala duniya kono fenfen mina kala da fenolije fenfen mina kala da fenolla abe safe nan kala be safi otumo duniya man dada sanji wili kemelol mbaɗiŋol o kolalen tellen natal laɓan ndel hadamadiŋol ndel da fen laban ala e men dada baɗum telle juso fanan nata ja wol beti tu tuwo nga hakilo tu mbe men fola ntelu nte mansa sindinola ntel te mansa wulindinola ni momo yamuta koye ɓa kenola e ke fanne ne. ita fam haɗi siŋo e ɓuka wulindino alala ka wulindi wato mena alala fe kala sembo busi le molle ke mako prison e wuto ika moje molle ka mako pra tamano sai ta buke fan tamani no ala ke tamani wodo fem fem be ala le odila ala e fondi na atale fondala wodo ala dane rabbana atina fid dunya hasana